ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulunku: jama'a kiran: kiranmu nake bisa dagewa. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Shirin da kuma shine na ƙarshe a wannan shekara ta biyu mai ƙarewa makon da ya gabata dai mun fara kawo muku bita ne dangane da shirye-shiryen da muka gabatar a wannan shekara ta 2022 mai karewa a shirin namu wakilin hamza adam ya tattauna da wani malami akan matsalolin da ake fuskanta na samar da ilimi kyauta a ƙasar ghana da kuma abinci ga ɗalibai malamin kuwa shine malam bashir abdulhamid gwamnati ba su abinci a ba su fasu na yayi abinci a ba so 2020-2021 academic year na sai eh, kudin da ya kamata da a bayar a yi abinci a ba yaran su wurin nan wannan kudin bai zo ba. So, the end of uh, last year nan, around December last year, sai an kama da rabi. So, rabin da ya sauran nan ba a bayar ba. So, samun abinci a ba yaran nan ya zama wuya. Colleges nan duka, abincin da za ya kamata da fiya ba yaran nan yana da wuya yaran kuma sun zo su ci. Sai an ka kawo wannan komini. Na dai tuntubi mai magana da yawun kungiyar haɗin gwiwan ɗalibai masu shan horaswa a kwalejojin faɗin ƙasar Usmanu Salisu Bamba, a inda na yi masa tambaya ko shin ya suka ji da wannan sanarwar. Yau haka muke nake magana teacher trainees na bin in ghana bashi kimanin wata takwas yalla wa 300 suna bin gwamnati bashin wata bakwai yalla wa 100 suna bin gwamnati bashin wata daya yasa abin da ya kawo cece ku cece kan cewa kamar an ce su feed kansu shine is due to the failure of government nan ya biya allowance ya biya allowance ya sa ka ce a fil because sun feed mu for almost eight months government bai biya su ba suna karbo eh, kayan nan a kan su ciyar da mu. To daga Ghana sai kuma birnin Shehu wato jihar Sokoto inda wakilin mu Muhammad Nasir ya yi aiko na hirar da yi da wata ɗaliba ya shekaru goma sha hudu da ta zaɓi koma makaranta a maimakon aure da wuri da aka saba a wannan yanki. Sunana Asma Odauda ta Fatu. ina karatun islamiyya tun ina karama mun samu labari dai kamar ke nuna kina da ra'ayi da boko kuma cin karatun islamiyya me ya baki kwarin gwiwa son karatun boko abin da ya bani kwarin gwiwa saboda yadda aka fara koya mana abin karatu da rubutu Allah ya sa tun bai firamare ba Allah ya sa yanzu ina matakin secondary aji hudu sassa ta kato to ya ki samu karatun boko da yake da girman ki shige shi ba ki faro shi tun kasa ba ya ki samu karatun boko ki same shi da wuya koko ya ki gane shi gaskiya da ina ɗauka ta da wuya amma yanzu sai na gane shi sauki saboda yadda an ka koya mana abin ga rubuta da karantawa kuma Allah ya sa kamar yadda bayanin da muka samu cewa kamar an so a yi miki aure amma ke ke son karatun haka ne haka na to saboda me ki karatu bisa ga aure saboda na gano cewa yana da muhimmanci sosai da ban san muhimmanci ne ba amma yanzu sanadiyar shiga ta makaranta na gane mahimmancin karatu. To baki fuskanci matsala ba daga kila abokaninki ko gidanku ko dan da kike tare da su kan wanga matakin da ke dauka? Ki san abokai suna cewa ki don Allah samna wai ta samu miji amma ta ce ita ba ko za ta yi baki samu irin tsangwama tsakanin abokanki ba? Ah, ban samu ba. To a gida fa? Ko a gida ma. To yanzu wace shawara zaki bai ga ɗalibai ire-irenki da waɗanda ma suka yake ba. Yana ba su shawara da su dage su nemi ilimi su karatu saboda mahimmancin da kai gare shi ke wani irin muhimmanci kin gani ga karatu yana da muhimmanci sai saboda wanda duk yayi ya karatu bai ɗaya da wanda bai karatu ko ran abin ga kowane irin al'amari yanzu da yake kina karatun boko me aku gurin ki a nan gaba ina so in zama likita kina da basira kan gehen kimiyya ah. ke sa abin da ake miya ai an fara muku science irin su biology chemistry physics da sauransu k'an fara muku su biology me yake koyarwa yana koyarwa kan harkar rayuwa chemistry ba. chemistry akan harkar magunguna fiza harka aune-aune. Za mu kammala shirin na wannan shekara ne da rahoton da Mansur Sani ya aiko mana game da kungiyar Kojes da ke tallafa wajen samar da ilimi kyauta a jihar Maradin jamhuriyar Nijar kamar dai da za ku ji a wancan rahoto da ya aiko mana. Game da wannan kuɗaɗe na Kojesa ga ƙorafin wasu iyayen ɗalibai. Ni ne Alhaji Hassan 'yan gobara kuɗaɗen Kojes muna zuba su. amma dai ba dan ranmu ya yaso ba saboda Allah akwai wanda muke ake ba da shekka guda can da ina ganin akwai wanda ke dala ɗari ɗari yanzu ƙarshe manyan nan yanzu har sun kai shekka biyar wani yana da yaro uku hudu biyar kuma in ba a bada sai a ci ba a gwada mutum wurin da ma zai zai yi karatu tun da ni gani ne ho yanzu kusan gwamnati abin da ya rage take ba talaka kenan malam makaranta take biya musu likita sai kana da kuɗi duk wasu aikawa da ka sani sai kana da lakwal ita kaɗai ce da yanzu tsantsan tsagwaranta wadda gwamnati ta bar mamu ka take biya mashi malami kuma a yanzu sannu annan kuɗin shin wata rana in ba a taka masa burki sai an rika cewa mu ba da ka 20 ko shi ko ka 30 sunana Suhaibu Sani eh jikan liman na cikin gida to gaskiya wannan kudi na kojas ni dai ina ɗaya daga cikin uwayen ɗaya ko masu ba da kudin kojas wannan kudi na kojas gaskiya mu dai ba mu jin dadin ma ba da su wai kuɗin nan da ake ba da ma ni tambaya ma nake ma menene ake yi da su wanga gwamnati mai adalci ta yi komi da komi hanyoyin da za a ɗauke ma uwayen ɗaya wannan nauyin abu wallahi saboda kuɗin kojarsa ɗin nan wani yaron nashi ba ma ya zuwa ikon ɗin ko ni nan nan goma zan kilga ma yaron da kai uku wanda kuɗin kojarsa ne marayu ma ne a takaici yaran suna watan gaririya bisa kan kuɗin kojarsa. to masu sauraro duka duka kuma a nan za mu ja labulan shirin na wannan shekara na dubu biyu da ashirin da biyu miladiya mai karewa a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da suka taimaka wajen gabatar da wannan shiri a wadda shekara da kuma jami'ar da ta bada umarnin wannan shiri Julie leather Gresham naku baban Jibrin ke fatan a yi bikin sabuwar shekara lafiya da fatan Allah ya nuna mana sabuwar shekara cikin koshin lafiya da wadata. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa.